وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته وغير الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين فهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a wannan majalisi da muke karanta riyadu salihin min kalami shaidun mursali sallallahu alaihi wa sallam muna darasi na ɗari da saba'in da biyu a wannan rana ta hudu ga watan biyu fasafar kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da takwas Jar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina ranar ta daidai da sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna nan cikin babin da malam Allah ya rahama ya rada wa suna da cewa babu ziyarar ahlul khairi wa mujalasatihim wa mahabbati wa suhbati babin da yake bayanin fadalar ziyartar mutanen kirki da zama tare da su da kuma abokantaka da su kuma habbatihim da kaunar su wa talabar jin ba okay babu hubbu fillah babu fadlil hubbi fillah babin da yake bayanin falalar soyayya saboda Allah wal haqqi alaihi da kwadaitarwa a yi soyayya saboda Allah wa ila rajuli man yuhibbu annahu yuhibbu da kuma mutum ya shelanta wa mutum ko ya sanarwa mutum mutumin da yake kauna ta na kaunar sa ma la ya da hoji da a dama kuma amsar da ya kamata ya bayar idan an ce da shi ana kaunar su saboda Allah za mu tashi hadisin da malam Allah ya marhama ya ce wani abi Idris al-Khawlani rahimahullah an karbo daga Abu Idris al-Khawlani Allah ya marhama qala da khalqi masjid Dimashq فإذا فتى البراق الثنايا فإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه وسألت عنه وقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد حجرته فوجدته قد سبقني للتحجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال آه الله فقلت آه الله فقال آه الله فقلت آه الله فأخذني بحبوة ردائي فجربني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا المتحابين في والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا حديث صحيح رواه مالك في الموقع بإسناد صحيح بإسناده الصحيح قوله هجرت أي بكرت وهو بتشديد الجيم قوله آه الله قلت الله الأول بحمزة ممدودة للاستفهام الله والثاني بلا مد على الله يمر ما يجي أنا أبي إدريس أبي إدريس الخولاني أنك أقول لك أبو إدريس الخولاني رحمه الله وألا يجكن سدرهما قال يجي دخلت مسجد دمشق ناشكو مسلاشين غرين دمشق فإذا فتن حين تدوان الثوري براق الصنايا مي wato hasken wushirya hasken mushriya wa ilan nasu ma'ahu sai ga mutane na tare da shi fa idza ikhtalafu fi shay'in idan suka yi sabani akan wani abu asnaduhu ilayhi sai su mayar masa wannan abin ya warware musu wa qadaru ar-ra'yi sai kuma su karbi ra'ayinsa sauka daga nasu kan ra'ayinsu fasaltu anhu sai na tambaya waye wannan wakilali ya kace da ni hada mu'adh ibn jabal ai wannan shine mu'azu ibn jabal radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi alamma kana min al-ghadi yayin da gari ya waye hajjartu sai nayi sammako fa wajadtuhu qad sabaqani bit tahajjud sai na tarar ya riga ni yin sammako fa wajadtuhu yusalli na tadda shi yana yin sallah sai na saurara masa mun na jira shi hatta qada salatahu har sai da idan da sun maji ita homin ƙibar waje sai na zo masa ta fuskar inda yake kallo na ta fuskar sa fa sallamtu alaihi sai ne sun makultu sannan na ce da shi wallahi na rantse da Allah inni la uhibbuka tabbas ni wallahi ina ka yace allahi har ga Allah daga gaske yake qultu Allah ce na rantsi da Allah Fakala sai sake cewa Allah har ga Allah da gaske kake wannan fa ni ko na ƙara ce mar Allah na rantsi da Allah da gaske yake fa kada ni bi zabwa bi jabbi habwati idai sai kawo mun gefen wato mayafin da nake rike da ni fa jarraba ni ko fa da ni sai ya fuzgo ni sai ya fusgo ni ya janyo ni ba kusa da shi a kala sai ce da ni amshin. wani ne maka ambishir sai ne sami ta rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa قال الله تعالى ubangiji mai girma da buwaya yana cewa wajabat mahabbati lallai ta soyayya ta tabbata har lil na fiya da wanda suke kaunar junan saboda jari wal na fiya da wanda suke zama wani ba suke zama inda suke zama fiya saboda ni wal na fiya da wanda suke ziyartar junansu wannan ya ziyarci wannan wannan ya ziyarci wannan fiya dan ni wal mutabadilina fiya da wanda suke bayarwa wannan ya ba wannan wannan shi ma ya bashi fiya dan ni hadisin sahihun ma ya yake hadisi ne ingantacce wa ku Malik Imam Malik ne ruwaito shi cikin muwaffa a cikin muwaffa da isnadin sahi da isnadin sa wannan ingantacce qauluhu fadin sa da zo a cikin hadisi hajjartu banar hajjartu ai bakkartu man fa yi da na yi sammako wa huwa bi tashdidil jini man fa hajjartu ba hajjartu ba kace hajjartu yi hijira ke na na kaura amma ka ce hajjartu manufa na zo bil hajira manufa hajira shine lokacin wato jirgin sassar da shi jirgin kaunahu fadinsa da yake allahi allahi kultu allahi al'awwalu na farko din da wanda shine muhabbatu jabal Allah ya kare ta gare shi ke fada allahi shine malam yace bamduda da istifam alif din a da istifam dan nuna tambaya mun fa a Allahi ko Allahi wanda ka fada mun fa kai tambaya din da guda bi ne a Allahi sai zaman sai aka yi wannan madda sai zaman to Allahi Allahi ne sai nuna tambaya wa tsani shi kuma da yake Allahi rantsuwa yake wannan alif din ba madda yace malam ke gida majji ba tare da majja ba fana na rantsi da Allah cewa yi eh, wannan abin da kake tambaya ta gaskiya ne wannan hadisi suna Abu Idris al-Khawlani Allah ya kare Allah ya mar rahama wanda yake cewa yake bayyana wannan abin da ya faru a cikin makallacin Dimash Dimash a garin Sham Syria Damascus aka yi jiran turanci a Damascus Damascus wani ba ma'azin da jabal ya je sai na fatan yake sai naga saurayi wani mazumin jabal saurayi ne ga har ya bar duniya shekarar 20 da kaza lokacin da mamala sai sama yake cewa ya mu'az ittaqillaha haythu ma kunt wasu sayyi'a da hasanar ta mafi kai sha ta kai lokacin da aka tura shi ne zama gwamna a yaman kuma da aka tura shi ya zama gwamna a yaman a da ya tura shi bai ƙara dawowa shi ne ya mutu a faƙonu amwas a lokacin da aka yi annobar amwas a garin falastin a nan mu'azin jabal da shi da yawa daga cikin sahabbai Allah ya karbe su da shi da 'ya'yansa kuma Abdurrahman da ke daga cikin 'ya'yansa duk a nan kalamanto suka mutu kuma suna farin ciki cewa sun samu shahada saboda annoba kuma yana ce musu fita suka ki ana je musu rarrabu su hau kan duwatsu suka ki ka ce a wanda Allah su zai sama ya ce mana kan mu in annoba ta zo mu zama mu har mutu haka yi mutu Allah ta'ala anu. Allah ya kare yadda ga saboda an kace maka ma'azu bin jabal girman su jin maganganun da zaka yi wannan shi yasa yake marfata haka shi kansa ne zuwa ya ce ya ga wani saurayi saurayi matashi saboda haka shekarun ba su yi wasannan kuma yake ya kaura ya tafi Allah ta'ala anu. saboda haka sai ya gan shi bar sana ya nemo mai farin mai fara'a mai fara'a fara'a mushiriyarsa guda za ka ce a buɗe aniyya aniyya ne sa da ca yanan da muke ca ca da hausa wani ba kamar ka ce shirya. wani fari mushiriyarsa tana bayyana saboda turmushinsa turmushinsa saboda haka kaga na farko biya. sannan kuma gashi nan saurayi ne amma kuma mutane na kewaye da shi saboda ne saboda sabon manzon Allah ne idan eh, da abin da ake kokari kenan in dai ka taba yin kwalli da manzo Allah to kai ma abin mai kwalli da kai murna ake dan har a lokacin za a tafi yaki ma akan yi tambaya cikin ku akwai wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan to nan sai ya zo sai ya zama to sai a ci nasara sai a ci nasara har ko wanda ya ga wanda ya ga sahabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka haka yake ta kuma da zama suka tsare radiyallahu ta'ala sai kuma wanda suka su kuma suka kare radiyallahu ta'ala Allah ya rufe rahama ba su biya ala yake a cikin ya zo kan cewa idan sun yi sabani akan wani abu shi kenan ba zai ce ni na rike ra'ayi na na rike ra'ayi na asna do ilai da koyaushe idan ya zama to kana da sabani harkar addini babu inda za ka kai wannan sabani na a lokacin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu sabani tsakanin sahabbai a kowa da ya lokacin da sabai su ya su ne idan sun yi sabani sai a tambaya kun ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to an ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a koma wannan abin da aka ji a manzon daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya sai ga ya tsaya sai ya tsaya a can bayan mun bayan lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo neman izini gida sai ina Umar radiyallahu ta'ala ya kwamfasa ya kwamfasa har sau uku ba a amsa mar ba sai na umar shi bai san wannan hadisi zai ci ko dai ka samu shaida ko kuma wallahi sai na ladabtar da shi dai tambayi duk sun sani sai na umar yake cewa Allah ba ta umar ku ba amma ya kamata ku kafa kafa da hadisi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wannan shine abin da yake zai koma ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa na hadisi gani aga idan ya zama jin Allah na nan sai a je wajen manzo Allah idan baya nan sai a koma abin da ya faɗa idan ya zama jin ya faɗa na abu sahabban su suna nan idan ya zama wani abu ne da ya rikirkitar za su iya bayani saboda wannan ce ka'idar alqur'ani walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum amma a wannan zamanin sai zama ni ma ina da ra'ayi na wanda kuma shine abin da ya zo a hadisin Abu Sa'labatul Khushani cewa ƙarshen zamani don wannan ya zo to mutum ya yi ƙoƙari ya tsira da kanka. shi ne ya jabu kullu bi ra'ayin bi ra'ayi zai yi cewa ni ra'ayi na ra'ayi na ne kawai ni na karɓa wanda ya fi abin nan ina ba zan canza wannan mutum ya shiga uku ya zamanto ya sauka daga kan hanya saboda al'asulu shi ne ka saurari wani tana iya wancan ra'ayin ya zamanto shi ne kuskure imam shafi yana da magana da ake haka hakaituwa daga gare shi ke kauli sawabun ya tamilu kafa ni dai abin da na san na faɗa shine daidai amma mai yiwuwa fa kuskure ne wa qawlu ghairi khata amma abin da wani ya faɗa kuskure ne saboda ni ina da hujjoji na da dalilai na da dogara da su abin da wani ya faɗa kuskure ne ya tamilu sawab amma mai yiwuwa kuma shine gaskiya barin tsaya saurari shi yanzu kana karanta jami'u bayanin ilimi wa fadlihi ba jami'u bayanin ilimi wa fadlihi ibn abdul bar kenan al jami' li adabir rawi akhlaq as na Khatibul Baghdadi daga cewa tattauna da suke yi daga mutum ya zo da mas'ala ta addini ana tattauna sai ga wannan ya koma ra'ayin wannan wannan ya koma ra'ayin wannan mu shikenan a ni na koma ra'ayin sai shi kuma ya dawo ra'ayin ka saboda tattaunawa da fahimtar da aka yi saboda dama dan Allah yake ba wai dan a nuna cewa ni na isa ba kuma ba wanda ya sai ka da ni a musu ba musu ba harkar kwata-kwata musu ba inda ake yaban sa cikin addini sai idan ya zamanto mutum zai isar da gaskiya in zai isar da gaskiya ya zamanto husuma to gaba ɗaya sai aka ce a bari shi yasa abu gadon rijal ila Allah al-aladdul wanda Allah baya so shine mai tsananin musu saboda musu wani nasibi ne na zuciyarka to ke ka tabbatar eh ni ni yawanci musu baya zamantowa ba saboda haka ga idan suka yi sabani sai su koma su ce me za ka ce akan wannan sai faɗa masa abinda Allah ya faɗa masa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko abinda ya fahimta daga abinda Allah ya faɗa ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tare da karancin shekarunsa wani ba zai ce a wannan dan yaron idan mutum ya shi kawai shi shi abu musulmin haulani ganin yadda yake ɗin ga shi wato da kyan wato kama da ɗabi'a mai kyau ga kuma mutane sun raja a zuwa gare shi sai ga cewa waye wani sai ka ce mawa su ɗan jabal a abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya taba jin sa a wannan lokacin sai bai tinkare shi a wannan lokacin ga mutane ga waye sai ke bari yi sammako yadda zan zama to same shi saboda shi yake da bukata a wajen sa ba shi ne zai ce a bar abin da yake ma'a saurare ni wanda shi ne ɗaya daga cikin kurakurai da mutane in kana da bukata a je abin da kake duk so sai ka samu sai ce sai na yi sammako sai na gayar gane ma yin sammako wanda dama kuma dama ka san su wasabiqun ko komai su dama sabon manzo Allah kai su ne a gaba gaba masallaci ma ya riga shi ina ganin yayi diddifi kan ban je tarar kafin ya zo na zo sai tarha ma ya riga shi radiyallahu ta'ala anhu sannan ka zauna sannan ya zo ya gaya masa wannan abu wanda shine abin da malam yi mana babi akai idan mutum ya kaunaci mutum ya gaya masa ya gaya masa cewa wallahi kaga yadda ya gaya masa sani wallahi na rantse da Allah inni hakika ni aka tare da karfafa na biyu la lamun shi ma na rantsuwa ne da tabbatarwa ne la uhibbuka bai ce uhibbuka ba kawai wallahi inni la uhibbuka wani ba karfafawa uku karfafawa uku saboda haka sai gaya ma shi kuma ma'azimin jabal rabbi Allah ta'ala an sai ce Allah har ga Allah tsakaninka tun daga shi sai shi ne ba gaya maka da wani ba a gane balle ya zama ta hala har ga Allah tsakaninka da Allah abin da ka faɗa din nan har zuciyarka dan Allah kake ƙaunata? yace wallahi na rantsi maka da Allah ya sake yin ta ce na rantsi da Allah sannan kaga sai ya jawo shi jawo shi kusa da shi dan ya matso kusa da shi kaga jiki ya hadu da jiki kusa ce ya zama to ya kusanta saboda wanda baka kauna in ya matso da kai sai ka ji kana neman maka ko in ya zo ya zauna kusa da kai sai ka ji ka damu ko amma yanzu kuma akwai kauna yanzu saboda haka sai ba shi wannan labarin na hadisan manzan Allah hadisi manzan Allah kuma hadisi ne kulsi Allah ne ya faɗa abubuwa guda uku waɗanda suke kaunar junansu da Allah Allah ya dubunta wa kansa cewa zai kaunace su waɗanda suka zamanto wato suna wato ziyarce ceniya wane ziyarci wane saboda Allah ba don wani abu kamar yadda muka karanta a can baya wannan da mala'ika suka tarar da shi din da me yasa za ka ziyarce shi a can garin yace dan Allah ba dan wani abu da zan samu na duniya Allah ya kaunace ka ziyara ziyartar juna saboda Allah shi ma ya zamanto sannan zama ka zauna da mutum saboda kawai ka zo dan ka zamanto ka je wajensa ku zauna ku yi kira saboda Allah eh waɗannan abubuwa mutu jalisi ne shi yake saboda jalisi suli ne jalisi sale jalisi sale kaga zaka samu waɗannan abubuwan guda uku imma an yadiyaka wa imma tabta'a aminu wa imma an tajida minhu an tsaye. ko waɗannan ukun da zaka samu kuma kowanne ne a kusantar da kai zuwa ga Allah to tunda zai kusantar da kai ga Allah su zama da zaka da shi Allah ya wajabta wa kansa cewa ya zai kaunace ka sannan kuma sai na ƙarshe shine mutum ya zamanto mutum ya bayar dan Allah Wani ban bashi saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura zan bayar saboda Allah shi ma zai ba shi yasa wata rana ibnu sirin ibnu sirin ran idan suka yi tambaya ko a gaisuwa ne su abin da gaske suke ɗauka ba ko ya kaza ne ya kuka bane sai yake cewa kaifa asbahta mun wai cewa Sai daga cikin wanda suke tare abokan sai yake cewa kawai gari yace ma halu yace ya take tunanin wanda ya waye gari yau ba shi da kana ba shi da kana ba shi man ya taso a cikin yanayi dole ya je shi ma a lokacin babu ya je ya sai da ya fitar da shi daga cikin wannan matsalar saboda me dalilin da zai sa ka tambaye mutum me dalilin tambayar kawai don kawai shi kasa mu labarin ka je abin nan a haɗin ya zaman to kana kaunar saboda Allah ka fitar da shi daga cikin wannan matsala saboda haka wanda suka zai zaka ka ba sa tambayar waɗannan abubuwa in ya tabbatar ba zai iya ba sai wancan to bai tambaya ba asali saboda ka tambaya kuma ka ji ko baka damu ba to ina kauna saboda Allah an bayyana cewa wannan abubuwa to da haka shi yasa idan ya zamanto mutabadili nasiya kaga ko shi yasa a kauna wanda ko bai tambaya ba in ya kwana makon makocinka ne kwana yana da bukata baka biya masa ba wani subhanahu wata'ala ba zai farin ciki da kai ba subhanahu ya ma cewa imani to wallan na wanda zai gaya masa ka san cewa yana cikin matsala wani lokaci da ka gan shi a fuska za ka san cewa ne yana cikin matsala wani lokaci za ka iya ganin 'ya'yansa misali za ka iya sanin cewa wannan abokin na wanda muke kaunar juna saboda Allah ne yana cikin ko shi ne wani ba da yafi. wancan satin yi bayanin alkoki ko dalilin da ya yasa muke alkoki kenan da saboda za su bayar saboda ba a san sun bayar ba a bayar ta wannan wannan tagar wannan tagar har a kai zuwa ga wanda zai kai wani gidan ne suka bayar ta sani ba kai ba amma saboda Allah ake yi saboda haka ba ma san ma ka san waye ba ma san ya zama ai kuma wannan a ɗaya daga cikin hikimar da sa da ake yin ciyayya na an zo ana yin ciyayya kancan asali da dan an zuwa na da kowa zai fito da nasa ko yawa. to sai a ga wani bai fito da nasa ba ko wani abu Allah ya kaddara yau ba da shi ba zai ce kala ba amma kawai sai ya zamanto ɗaya daga ciki sai ga sun ya tashi ya shiga gida ya ce gidan suwa na ba ba ya auce akai musu akwai dan ayi roran wani abu da za a kai musu shi ne kuma sai a miƙa ta waɗannan kakoki ila ba gida ɗaya ba ya zo kawai ya dan ya shiga gida ya dawo tun da dama gidajen kusa kusa ne ya shiga kamar gida ya dawo ya zo ya zauna rayuwa zai iya fahimtar cewa an ji an yi wani abu ne amma za a iya ɗauka saboda bayarwa saboda Allah kakan bayar har ka zauna cikin yunwa abin karin da a can baya man da wuƙe sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya yi baƙo baƙon ya to babu manzo Allah ya shiga gida sa ya to ya tashi babu abin da za a bayar shi wanda Allah babu in karin da a can baya wani lokaci aka yi wata uku ba komai ya zai ce waye zai karɓi wannan baƙon nawa wanda daga cikin sahabbai shi ma ba halin bane ne sai ce ni ya rasulullah ya karbe shi ka tafi gida lokacin ba fara da hijabi ba Za a ci abincin dabino ne da shi da matarsa ya gaya mata abincin kuma iyakacin su ma su su biyan ba zai ishe su ba mutum ɗaya ma daga cikin su ba zai ishe su ba ya ce kawai mun zo kawai ana yi kuf ana jike sai kashe fitila bakon ya rinka rikar dabinan su ya ci ya ci yana mutum su ma su ma sai a motsa a motsa kwano ya ji kamar an ɗauka sai har ya ƙoshe ya bacci ubangiji ya aiko ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun zo yake ubangiji yana mamakin abin da kuka yi jiya da daddare ga wannan na Su suka kwana da yin washi kuma yace kawai ga mu wani ya je ya yake ci a kawai aiki aka yi sai ka ka fara koshi ne eh, gaskiya ne gaskiya ne ka fara kai ka koshi sannan amma amma yayin da ya zamanto wajen kuma wuyi usiro na ala usiro kana son ka samu daraja mafi ɗaukaka a wannan lokacin sai ka bayar kai ka haƙura kamar yadda uba yake bayarwa ‘ya'yansa su ci ya kwana da yunwa ayan abu ne da adi wani lokaci ba a iya sani ɗan da yawai ce yana ci ya ce a wani na ci abinci na koshi, wani lokaci yi ne yana dai gaya ɗan ci ya ci abinci da yawa za ga ci a yanayin yadda aka taso a baya da wani lokaci kan kallon mahaifin kasan bai ci abinci amma ya kawo kuma ya sha kunu kawai an ci gaba kuma ya tafi ya tafi zikirinsa kuma ya yi bacci bai ci abinci ba amma dai kawai ya zama tu'anci shi yasa yawanci irin wannan sadaukarwar na iyaye suna ga cewa wani abu ne da haka wani lokaci za su iya kawo saboda ya so ɗaya za ka yi kila a shekara ka yi so ɗaya ko wani abu idan ka ɗauka ka ba wani kai ka saba ci shi kuma kana ganin yanayin na kai ba wani abu mun da kiskar ɗaya daga cikin wato magabata salaf wanda ya zamanto wanda ya zo da gurasa guda biyu din nan a ba da wannan kiskar gurasa guda biyu ya shi ma kwajen kwana uku yayansa wasu abinci ba ya bar suna ta kuka ya zo zai tafi wata ta same shi da marayu take cewa ɗan yayan marayu ne kaza da kaza dubu Allah ka taimaka mana da abin da za mu ci ya kalli gurasa ya tuna yayansa wai gurasa ce guda biyu ta ishe su ma ya tuna Allah ya tuna waɗannan abubuwa kawai zai ce bari yi abin nan ya ba su an na faɗi wannan kisa daga cikin shahararrun kristoshi ne wanda bayan ya bayar ya koma gida sai ji ya ce ah, ga waɗansu wani ayari sun zo daga iraki a kuɗin babansa ne wajen fiye da shekara ashirin ko wani abu shi mutumin bai ga uban ba to kuma ya tsan shiga yan matsaloli to Allah ya sa ya warware ko kuɗin suka dawo ya haɓaka kuɗin su ya dawo mar da kuɗin ya zai tun da gida a cike da raƙuma da waye da kuɗi Allah bai irin irin irin dinarar nan da waye din baksan da zuwa irin wanda suke dan taba mutum din ne dan dan na wanda ya dan zauci ɗan dan na wanda a cikin wannan talauci kuma ka kace aka bi kololuwa bai ta sadaka ya ta waɗannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala ne kuma ba maki ya ga cewa yana ana tunanin cewa waɗannan abubuwan sun zo da ya hana su din kuma Allah ya wanda da ya mafarkin alkiyama ya tashi kaga cewa yi duk kyautar da yi da sadakar da yi ta ce ana aikin banga ana aikin banga sai amma ko ta gurasa wata gurasa guda biyu da ya bayar sai a ɗauko ta ana ɗaukowa sai mizanin dukkan abin da ya yi sai mizanin ya yi sama a cewa shi kenan ta ya farka Allah ya sa da ya mutu ba mu kai sai sai mutum ya zaki lissafi amma Allah ya nuna mu ya da daɗi mutum Allah ya saba nuna mar alkiyama aka yi hisabi Allah ya da daɗi mutum ya ga cewa da abin yi zai gyara abubuwa da yawa waɗansu ba ku ai ko mara daɗin ai wannan shi ma ya gani ya zai gashi zai shiga wuta amma ga duk abin da zai zai ƙara san sadakar a nuna maka cewa ga kamar jarraba ne kamar like shi ba amma sai da an sani jarraba ne an nuna maka cewa ga abin da za ka a layara ba sai ka canza ba canza ga shi nan mutum ya ga cewa ai da za a yi canza shi wannan garin da mutum bangaren da ba a so ɗin wani yanzu ya shiga ka sa'a amma yana yin kaza kuma da shi kana ba wannan abin ai ba ka manta da shi ba kullun za ka yi kullun sai ka yi wannan ma'adu bin jabal wato Isu zai zama sun ya riga su zuwa bai ga amma cewa kuma yana kaunar su wannan bayarwa ke waɗannan abubuwan guda hudu suna daga cikin abubuwan da Allah yake kaunar in kuka kara da wanda muka faɗa a can baya kaga abubuwa ne da Allah subhanahu wataala yake so kan mutanen Madina yana daga ciki sun ya zamanto yana wato ya ziyarci ziyarta ziyara ya kara maimaituwa a nan ya kara maimaituwa kaunar juna ya kara maimaituwa a nan sadaka mutum zai bayar an mutum bai sani ba sun ya ji yana ƙaunar ba dalilin da ya sa yake ƙaunar sai don Allah waɗannan sun gabata a ciki waɗannan kaga an zo an haɗa mana su a hadisai guda abubuwa guda huɗu a cikin hadisi guda ɗaya sai mutum ya ga cewa wanne zai iya dage a kanka kansa buwar kuma kai kwatanta ba lalle mutum ce zai iya yin gaba ɗaya ba amma zai ya dage kan yana da guda ɗaya cewa Allah ina yin kaza wani ziyartar sa nake saboda Allah ne kadai kaza da kaza ko kuma wani ina ba shi ne saboda kai Allah ne kadai Mu'adh Jabal Mu'adh Jabal sun san cewa da hadisin sa um, zai zo mana zai zo mana a gaba ba kina da shi eh, wato yana da wasu iya wajen manzon Allah yi da wasallam a kaɗan ba dan lokacin da ya sallama da shi ma sai da ya gane shi da rikina ba za mu ƙara haduwa ba manzo za ya gaya masa haka za ka tafi da rikina ba za mu ƙara haduwa ba a wani ba karamin al'amari ba shi sa an lokacin da zai mutu a tsawon hamuwa za ga cewa maza Allah yake tuna ana cewa dan sa Abdurrahman yana cewa jure dai mun kusa jure mun kusa mun kusa mun kusa haɗa masoyan Annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kaunar kayan gama ne ubangiji subhanahu wataala ba zai canza wannan ruwan insha ya samu wannan shaidar manzon ana bi karima al-miqdad ibn ma'di karim radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ila habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu rawahu dawud wa tirmidhi fa qala hadithun sahih hasan sahih an karbo daga baban baban karima المقداد بن معدي كريم مقداد بن معدي كريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله صلى الله عليه وسلم قال يجي إذا أحب الرجل أخاه إذا متين يجينا كونر أو أنت فليخبره تجاه ما أنه يحبه جاينا كونر رواه أبو داود أبو داود نيروي عن حديث الإمام الترمذي يجي كما حديث حسن صحيح كما حديث إن بنتشي حسن Eh, wani hadisi a ne yake misali amma dai umarni ne da wanda Allah kallama ya yi a ah, kona abu guda ɗaya da ya kamata mu lura cewa idan mutum ya zama yana kaunar dan wanda ya gaya masa cewa yana kaunar sa ya je gaya masa cewa yana kaunar sa ah, akwai abu guda ɗaya misali a yanayin sakafar wani fa yanayin tarbiyyar mu da waye idan ba ka kaunar mutum yawanci mutane suna sani ya wuce ya ce Allah ba na cin wannan mutum ko ba ga mai takaba ce sananniya a cikin ko ko ko bana hudu wani abu bako ta ba na san gan insha Allah barin can lokaci da ya zo kawai barin tashi bai tashi ya ko an na zo faɗa ne saboda a ga cewa wanne fi yawa dan mu san cewa wanne muka fi ƙauna ɗin ko kuma nuna ƙiyayya da wuya su ga cewa wannan wanda nake ƙaunar nan marin je da kowa yana da wahala sosai a sakafar manufa a irin yanayin yadda muke yi amma na ƙiyayya ba ma koyo to kuma wannan shine ci karo da afshin salama bai na ku an tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta habu saboda haka kenan akwai matsala a cikin yanayin yadda muke kuma yayin da ka zamanto kiyayya sai to kiyayya janyo kiyayya ta ce za a ga cewa shi ma ifshari na kiyayya sai zaman to kiyayya na sai haduwa cikin mutane na sai haduwa sai ka ji kowa da baya kaunar ai tun da yi min kaza din na ji wallahi na dina zuwa in ko sai dina zuwa masallaci ai wani yana zuwa ni ko ko bana san gamu da shi wallahi masallaci ko sai zaman to kuma ku lura da waɗannan abubuwan kawai za a ga cewa ya canza abubuwa da yawa saboda kai wani wani lokaci in irin abun ka ka mallaka ma ya canza daidai da mota kana da wata motar da irin yana abin nan kawai jiwa ne a sai irin kawai sai ji wallahi na tabbatar gare na ba sani ko ni nake tunanin haka da haka ta an yi shiru ne in ba haka wani da Allah ya gyara ba ba ka wani ya gyara ba wani fa sakafar kiyayyar mun yada ta ta yi yawa wanda shi ne ke janyo mana matsaloli amma da sakafar misali kauna da soyayya din aka yada da zai zaman to haka bai mun karona kai tsaye zaka tuna cewa eh wani ya taba cewa wallahi baya kaunar wani kul baya son da wani ba baya son harka da wani ba baya so ba baya so baya so baya so na da yawa amma ni ina so sai kuma wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din yana ɗaya daga cikin abubuwa saboda yanayin sakafar mu wani fa tarbiyyar da ran ce tarbiyya ba su wani tarbiyya abu ne mai kyau yanayin yanda aka riga aka cinta din sai zamanto wancan din ya fi yawa sai zamanto wannan sa yin tashin hankali ne dan manzo Allah ce in kana kaunar mutum gaje ka ga mar kana kaunar umarni ne manzo Allah ko ba umarni bane umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yaya mutum zai je fa nawa aka taɓa faɗa maka amma wani in dai wanda suka suke suka tsane ko wanda ba sa kaunar ka ne ka za ka yi faɗa ana san wani ma dama baya kauna ta wajen aiki wanda zai faɗa maka wallahi ana san dama baya kauna ta wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ana yadawa din wani yayi wani yayi wani yayi na so yake yi wannan abin nan da nasi da wancu yaya amma za ka yi rawantuwa ka ajiye a cikin zuciyarka din ajiyar mai abu ne mai kyau kai kaunar amma kuma yaɗawar shi ne ifsha ɗin yaɗawa don wani ma ya gani wani ya yi wani ya yi sai zamanto an yi ifsha'o almahabba na ba an fahimci wannan hadisi ma na dalilin da ya sa aka ce a yaɗa ɗin an bayyanta wannan shi ne amma wancan da ake yaɗa kun ga ƙaruwa yi wani a wani ma haka zai ɗora 'ya'yansa ba. baya kauna ya ɗora waɗannan abubuwa ba ma haka ma za ga mata da miji yi tana ta tsare sai ta dora sai ta dora ƴaƴan da kan tsanar baban su ha adi wanda ya fara zama parental alienation syndrome ya fara yin yawa ma ya yi yawa cikin al'ummar kuma wannan yana da yana da wato yana da wato illolin sa side effects din sa ana low self esteem kwakwalwa anxiety da yake faruwa abubuwa da yawa har disorders da ake samu yara za ga yara suna asibiti suna kwakwalwar ta ta zama to ba daidai ba to kawai mutum yana yana kunci yana fushi shi shi kadai ko depression ne zai kama shi duk wannan sakamakon wannan ne amma yayin da ka yada kauna zai ga cewa wani bai ma san abin da yake faruwa ba kawai shi alhamdulillah cikin farin ciki da kullum ya taso ya zo shi yasa dan kar wani abu ya zama to na kiyayya ya shiga Allah sallallahu alaihi yake cewa kar ku gaya min abin da zai ɓata min rai akan wanda da cikin sahabbai na domin na son waye gari zuciya ta fes yayin da ka ba wani labarin cewa baka kaunarsa kowa ne ya ramanto in ya tashi zai tashi da wannan abu in ka kalle shi sai ka kalle shi da wannan abu saboda haka sakafa ce sai mutum ya yi a hankali wannan hadisin na ganin an fahimce shi fahimce shi fahimci cewa abin da ake nufi shine a yada a yada mutum kafin ya faɗa din da ya wuce bai saba ba da wahala da waye amma aka aka fara aka fara aka fara sai zamanto abu sai zamanto kuma al'adar mutane sai zamanto mutane suna kauna kaunar junansu makoci ne da makoci an gaya ba kaza da kaza ne an fara faɗa ana faɗa ana faɗa sai ga abin ya yadu sai ga cewa shikenan kauna sai ta zamanto ta da bai bai al'umma sai ga cewa wani abin da ya tashi ya ce kai wani ni ba zan iya ba wadda kauna tana janyo kunya na jin kunyar a ga wani kaza wanda nake kauna ya gamanto haka adalin da ya sa wani lokaci ko kaunar mata da muji saurayi da budurwa ke da, ya ga cewa yanzu a ce na kasa yi mata kaza adalin da ya sa nan ko bai fi yadda ya wannan ba wani lokaci dalilin da zai sa za ka ya wahal da kansa kenan lokacin da za aure saboda mai saboda yana jin kunyar a ce ya kasa yin abu kaza ita kauna kunya da ke jini yan akwai kaunar iyaye kamar misali yadda muka taso za ka ji kunyar a ce yau ga babanka ne yana shan wahalar aiki kai kuma kana kana kwanci yanzu yaran yanzu me suke yana ganin baban nasa yana ci da shi yana shan wahala din shi kuma bai damu ba saboda kunyar ta tafi saboda babu kaunar amma inda kaunar zaka ji kunyar a ce yanzu wannan wanda nake kauna ne yake ciwon baran iya ba ka iya ba wannan shine abin da na ba dan bayin fahimci wannan zan yi wuce wannan hadisin da dama bayanin da ɗan kaɗan amma dai an fahimta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malam yayi mana babi ƙauna ziyara waɗannan abubuwan to sannan idan kuma kana ƙaunar mutum me haƙƙin da yake kanka sanar da shi ka sanar da shi kuma ga abu mutum al dama ma ya gaya ya nuna mana a aikace kafin mana ya kawo nassin manzon Allah sai ya kawo da shi a aikace wallahi inni la uhibbuka bai san shi ba taba gamuwa ba wallahi inni la uhibbuka sai Allah Allah ya gaya masa sai ba imar abshir kaga wannan ɗaya daga cikin abin da zaka gaya mutum ne kai wa mutum ambition cewa Allah yana kaunarsa to sannan kuma da abin da zai zo nan gaba wanda malam zai kawo mana cewa manzo Allah sai alaihi wani daga cikin sabai ya zo abu shi mu'azirun jawal ne ya gaya mar kaga albishir yayi mar yayi mar albishir cewa suna daga cikin waɗanda Allah ya wajabta wa kansa kaunar Allah zai kaunace su kaga ɗaya daga cikin abin da ka yi mutum albishi ka yi mutum albishara ko ka yi mar wannan addu'ar da za ta zo nan gaba sai addu'ar ita ma albishir ce addu'ar da za ta zo a nan gaba wanda malam ya kawo amma abin da mu'ad ya faɗa ma daidai ne abishir ne maka albishir domin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa wa an mu'adin an karɓo daga mu'ad dan jabal ko mu'ad dan jabal in ka ji baka kaunar sa kana da matsala eh na'am mu'adu ɗan jabal ma akwai matsala bari mu karanta wani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akaba bi yadihi manzo Allah sallallahu alaihi ma ya rike hannunsa saurayi ne dan nan karanta mu'adu bin jabal kake tunanin babba ne kamar yin su Abubakar ko Umar saurayi ne yana ɗan shekara goma sha duk wannan abin da ake yi yana aiki don ya rabu da wanzana ya ke tun ku zai fi shi sha takwas ya rabu da manzo Allah ya tafi ya ya ya tafi aure to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi ya rike hannunsa wa qala ya mu'ad wallahi inni la uhibbuka thumma uqika ya mu'ad la tad'anna fi dubri kulli salatin wa dubri salatin taqul اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وأن حديث من الله صلى الله عليه وسلم ya rike hannun mu'azu wa kala yake da shi ya mu'azu ya kai mu'azu wallahi wanda Allah ne ke rantsuwa na rantse da Allah inni tabbas ku uhibbuka lalle ina kaunar ka kuma usika bayan kaunar da nake maka kuma nayi maka wasiya ya mu'azu ya kai mu'azu la ta da fi duri kulli salatin kada ka kuskura bayan kowace sallah ka bar ta ƙulu bar faɗin cewa Allahumma inni ya Allah ka taimake ni ala zikrika akan ambatanka wa shukrika wa gode maka wa ibada ibadatika kyautu ibada gare ka hadisin sahih wannan hadisi ne ta cewa Abu Dawud Abu Dawud ne rawaito wannan sahihi isnadin sahihi isnadin bari ba da tambaya yanzu misali inda kai ne aka faɗa maka cewa ana manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa maka cewa yana kaunar ka sannan yake karka bar wannan aikin dan Allah ga ya mu akwai ran da zaka iya karanta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika baka tuna wannan magana farkowa nan ga magana farko cewa inni wallahi inni la uhibbuka ya bu wannan an fahimta to kai kuma da kake karanta bayan sallah Allahumma inni ala zikrika ko kuma a cikin sallah gwargwadon yadda khilafin yake duk da kullu salatin wadan sun ce a cikin karshen yi wadan sun ce idan ba ka idar da sallah kowanne ma kake yi shin ka taba tuna cewa wannan shine abin da ya faru an fada wanda ake kauna ne wanda yake kauna ne fada wanda yake kauna a cikin wannan wasiyar saboda kaunar ta yake lata da Allah kada ka fuskura ka bari ba ka yi wannan ba to koyaushe idan mutum ya rawanto ba iya halarto abu lokacin da zai ba zai zaƙin abu ba ai komai da kake ci yanzu misali ko inibi za da zan za ci inibi da zaƙi, ko zuma da zaka sha da zaki ai ba zakin bane da zuman yake sa kake jin zaƙi, halarto zakin ne yake sa ya fi zaki a kana cikin wani wahalar misali ka zo ka yi asarar waɗansu kudade manya-manya a waɗansu a ɗora maka zuma ya zaki zaƙin zuma eh ji zaƙin zuma ma ɗaci-ɗaci zuma da ke saboda bakin ka ya zama tu ya canza da halar halartu wannan abin wannan abu mai daɗin shi yake sawa abu mai daɗi adalin da ya sa kenan da a ce mutum misali za a ce ko mace a yi mata fyaɗe a ga misali alakar mata da miji ai alaka ce wanda zai to shine kololon jin daɗin ɗan adam amma saboda ba wannan take halartuwa ba wahala da ila zai jinya mata cuta da ciwo a cikin zuciyarsa an fahimta saboda haka amma halartu cewa manzon Allah da ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam gafa dalili gafa yanayin yanda ya faɗa wannan dadin sa da zaka ji shine zaka ji cewa ka ji dadin sai ka ji kana murmushi kana jin daɗi a cikin zuciyarka. ba ko bayanin ana fahimta a wannan yake ba? halartu lokacin shi ne zai janyo sai ka ji daɗin ceto in sha Allah mu ma muna ciki wallahi in inni buka ɗin na ina tare da shi da shi yasa nake cewa idan ya zama to ka ji baka ka ƙaunar mu'azikan jabal wanda manzon Allah ya rantsuwa cewa yana ƙaunarsa kuma ba wai irin wannan wato in ka duba kana karanta sirar mu'adun jabal kafin ya bar ya tafi ya bar ya tafi yaman yadda ba sake gama da wanda za ga abubuwa ne masu ban sha'awa ai shine ruwaito mana hadisin nan a tadri ma haqqullahi ala ibadi haqqul ibadi ala allahi in ka duba yanayin da ya faru tsakanin su da manzo Allah kamar inda yake cikin Musa Imam Ahmad ba na Bukhari wa ruwayar Bukhari ba suna tare da manzon Allah akan jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya jakin yayi tintibe suka fadi wanda Allah ya tashi yana kade kura a jikinsa yana ta murmushi suka ƙara tashi suka hau ya ƙara da tuɓe fa a wajen so uku sannan ya gaya mar wannan hadisi ka kai in gama ka ga dole kai ka ji kunya jikin hankalin ka ya tashi ka ji baka ji bai kyauta ba wannan jakin misali sai ka da a wannan amma wallahi Allah ya tashi yana murmushi yana kade kura a jikinsa sannan ya fada maka wannan ya zai kamanta kamar wannan ya zai kamanta ka za ka manta da manzon Allah ka manta har ya to ai Allah na har ka manta ka riga wa shakka wallahi na dan manta ne bane ba ya za iya manta ne sai yasa an kawo duba hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah radiyallahu ta'ala da yake yin wutiri kafin yayi bacci ce ake ausani khalili kaunar ce take janyo ba zan iya manta ba ba daɗi na wanda nake tsananin soyayya ya yi min wasiya da abubuwa guda uku ɗaya daga ciki yake kan bacci sai na yi wuce kila ya yana da nauyin bacci ko ba zai iya tashi ba to kai wutirin ka kai sallar daren ka kafin ka kwanta to mutum ya rinka alakanta wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama ya alakanta sai ji daɗin faɗin sai halarto cewa ga abin da yasa aka faɗa ni ma ina fatan in shiga cikin ayarin masoya saboda Mu'az ibn Jabal na kaunace shi saboda manzon Allah yana kaunarsa wal mar'u ma man ahabba ko yawmal qiyama ka tashi tare da ma'azumin ibn jabal kasha inda ka ganku kusa da ma'azumin ibn jabal rana da kiyama su kashi kawai a Allah ya rantsuwa yake yana yana kaunarsa kuma ka ganka kusa da shi rana da kiyama ai duk inda zai tafi kawai bi shi daga baya awarwai sai maka bayanin ci hanya shiga aljanna kamar ne amma dai ka san ka zo koba kawai dai da ka zo zuwa wata koba amma dai ka zo kana tare da masoyinka jallatu ko mu'azu bin jabal kauna irin wani ko sunan ka sa wa mu'azu din ka rinka tuna waɗannan abubuwan kamar yadda nake faɗa har sunaye in ka sa zan ɗayan ka kowa ka halarto cewa me yayi na bajinta na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kauna ne ko zamantakewar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa wannan zai rinka baka damar cewa an ka faɗi suwa kana tuna cewa kana fatan Allah ya tashi wannan ɗan naka tare da manzon Allah kuma waye dalili kai ne dalu alkhairi ka fa'ili sai zaman to ka sha a cikin waɗannan abubuwa an gani an gani wannan hadisin yana da muhimmanci saboda haka Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika in ka manta kai kai wa kanka ganganci in ka manta kai wa kanka ganganci a fahimta kanka yadda ka manta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika na san kowa ya iya yana da wuya ce wannan wani zai yi Allahumma inni ala zikrika wa shukrika mutum bai iya ba kuma to zai sa dan bayan shi ma ya shiga ayarin masu yan wannan lokacin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin su وعن انس رضي الله عنه ان رجلا inda عند sallallahu alaihi wa sallam وسلم فمر به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته قال لا قال فأعلمه فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له رواه أبو داود بإسناد صحيح وأن حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء مسلم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هنا زون تعرض من الله صلى الله عليه وسلم فمر به يوم مسلم يزيروتي فقال sai wannan mutum yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace ya rasulullahi ya manzan Allah inni la uhibbu hadha yace wannan ina ya rasulullahi ina kaunar sa wallahi ina kaunar sa la uhibbu ranqati wallahi ina kaunar sa ya rasulullahi fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi alamtahu ka sanar da shi cewa kana kaunar sa qala la yace ban sanar da shi ba ya rasulullahi qala a'limhu je ka sanar da shi falahi qawte tashi ya bi shi ya tarar da shi faƙala sai ce inni uhibbuka fillah wallahi haƙiƙa ni ina ƙaunar ka saboda Allah faƙala shi wancan mutumin wanda ɗaya daga cikin ɗaya sabbin sabon kenan yace ahabbaka alladhi ahbabtani lahu wanda ka ƙaunace shi dan ni Allah ya sa ya ƙaunace ka don wannan abu lahu saboda wannan kaunar da kai wa Abu Dawud da Dawud ne ya rawaito da isnadin sahih isnadi ingantacce wannan ga abu guda biyu muhimmai ne a ciki na farko yana zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya wuce na muke cewa na tsanuwa ne din nan in ka tsanuwa ba ce ga jika ga ka ta ka kamar ka tsani shi ba to da ya da barna ce ya dabar na amma alkhairi da abin da ake sanya yadu yana cewa ya rasulullahi wallahi ni wancan da ya wuce din nan ka faɗa mana sunansa ba yawancin wayin sahabbai haka yake zuwa misali ba a faɗa ba ina ƙaunarsa ina ƙaunarsa ina ƙaunar ta ya rasulullahi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a alamtahu bayar farko ke ne a taba sanar da shi cewa kana ƙaunar sa qala la yake ban sanar da shi ba yake fita shi je ka sanar da shi a alimu je ka sanar da shi fala yi eh, ko kaga alkhairi ne ba jinkiri ake ba alkhairi wa adam karin birri ajin ya sauri sai ya same shi sai ya gaya masa to ka duba amsar cewa wannan shi ma bawan Allah ne cikakke wanda yake take sai mar albishir albishir din da addu'a mu'azzim jabal albishir da abinda Allah ya alƙawari wannan kuma albishir da addu'a kowanne kai yayi ahabbaka alladhi ahbabtani lahu kaga wannan kai mar addu'a addu'ar nan ta albishir cewa Allah ya ƙaunace shi saboda san da kake yi saboda cikin a cikin alabin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan shine abin da malamin dama ya faɗa mana a cikin babu haka a cikin babun yace wa maza ya kulu lahu ila alamaku wace an za ka faɗa idan an faɗa maka kace abshir sai ka kawo mar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da shi kun shiga ciki المتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها duk wannan ka faɗa mar albishir ne wannan shi ma abu kamar ka faɗa mar cewa Allah ya sa da ni da kai din muna cikin wannan abu ko kuma ka faɗa mar faruqul addu'a habbaka allazi ahbabtani lahu kenan ka ka wannan shine sune hadisan amintina shiga wani babu ai ba ku ni ba sanar da ni minti goma ba ka takardun kwanan watan ne takardun kwanan wata na gani har ka rubuto min saura in mun tuna ban gani ba to wannan waɗannan hadisan ba mu ga cewa wannan babu wani abu ne da ake so mu canza mu koya a hankali a hankali a hankali har mu yada ya zamanto mu ne muka rayan da wannan sunna domin ita dama sunna takan zamanto wani lokaci ta bisa shi to kai kuma duk yayin da ka rayan da ita Allah subhanahu ta'ala zai baka ladan wannan sunnar da ladan wanda ya aikata amma to yanda nake faɗa abu ne da tunda ba a saba ba abu ne zai zamanto yanzu fa kamar kana gaya mana wa sai fara shakka ai sai wannan ba hanya ba su na faɗa ba amma dai saboda yanayin mu saboda abin ya zama cin mummu wato wani abu ne wato da ba a saba ba sai ma sai a yi kar mummunan fai to amma dai wannan dalilin ba zai sa a kirayin su sunnar manzon Allah sai idan aka rayar din za ka ci abubuwa da yawa za su canza abubuwa da yawa za su canza ba ka ganin ko da yaro ne kankane in ya fahimci kana ƙaunarsa ya fi suke abubuwan abin kirki idan ya zama ya san cewa wani baya kaunar sai baya cewa ya abin kirki zai iya cewa munafiki zai iya cewa fuska biyu zai iya cewa makaryaci duk saboda ya san cewa wani baya kauna ta inda ma faɗa akwai abu kaza da zai faru amma kauna ita ke jin ga wannan abubuwa an bayyana saboda aka rayar da wannan sunnar ta wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya rayar da wannan yana cewa dan Allah ne hukuncin wajen saka haka ne? haka ne? ok saka gunkin mutum na roba a wannan sana'a wata sana'a yadda butik suke ok saka wannan abin wato idan mutum yana son ya fita daga cikin wannan ilabun shine ya saka ya bar abin da zai zamantu da an cire wannan abin ba zai rayu ba shine kai in ya sa babu kai wannan abin babu matsala babu shirari tsakanin mai saboda ba bai zama mutum ba bai zama mutum ba amma gunki sosai da za a yi wannan ana ji tsoro ko da misali mutum bai don girmamawa ba amma nan gaba mutane za su zama to wato ɗauke shi ba komai ba sai kara koma gidaje mutane za su fara ado da shi a gidaje kamar yadda waɗansu yanzu suke sayarwa ga musulmi ne ta je airport da waye suna suke sai da abubuwan a tijana din nan art and designers din nan ba ga cewa suna riya a sassaka wani lokaci da hauye wani lokaci da precious stone a yi da abu tun ana sa a hoto wannan shi ne zai ƙara rayar da wannan abu saboda haka kar mutum ya zama to yana daga cikin dalilin rayar da waɗannan abubuwan haramci mutlaƙan a babin talla ban san dalili amma dai asalin rikan abu da ya zamanto gunki don girmamawa shi ne sharaɗin ya zamanto kana girmama shi kana ganin cewa wani abu ne muhimmi wannan abun haramun ne mutlaka ma wanda zai zamanto dan talla ya zamanto ya fitar da abin da zai bar mutum manufa ba zai rayu ba inda a ce mutum ne wannan abun aka ɗauke wannan abun ba zai rayu ba to mutum ya cire shi daga jikinsa zai zamanto sai sa sai ya fita daga cikin safanin malamai mai zamanto ya kuɗa cikin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke mana da mulkatar Allah ya kai mana kurakuran Allah ya shiga cikin al'amuran Allah ya jiji al'amuran Allah ya sanya albarka a rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana damuwar mu Allah ya kama kwanciyar hankali a garuruwan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni waɗanda za su ji kanmu wanda za su kaka kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kada inganta tarbiyyar Allah ya tsakanin zamantakewar gidajenmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a duk abin da ya bamu اللهم إنا نسألك ان موجبات رحمتك وعزائنا ومغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل جد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان في غزة وفي السودان وفي أي مكان برحمتك يا أرحم الراحمين